ta raƙa shi al'amari ya sake ta'azzara rikici da ɓarin wuta yana ta faruwa tsakanin 'yan bindiga da junansu 'yan bindiga rikici na ta sake haɗa kansu wanda a dalilin haka suna ta farmakar juna bisa rahotannin da ke fitowa suna nuni da yadda 'yan bindigar suka yi kansu illa mai girman gaske rahoto ya tabbatar da kasar goman ɗan bindiga bello turji wanda jami'an tsaro ke nema ruwa a jallo yanzu haka ba jami'an tsaro kaɗai ke neman sa ba har da 'yan bindiga 'yan uwansa wanda suke neman sa su kashe ku kalli wannan bawan Allah da kuke gani ga yanan wanda ya sa farar riga wannan shine Kabiru Maniya yana ɗaya daga cikin jajayen wuyan 'yan bindiga waɗanda suka jima suna aikata shigantaka ta wannan ta'addanci iri daban-daban a baya kasar gumin ɗan bindiga Bello Turji ya sha yin magana a kansa dangane da wani rikici wanda ke faruwa a tsakaninsu wanda shi ma daga baya ya fito ya yi magana a kan hakan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka sa ƙaho wando ɗaya da bella turji bayan haka akwai ƙungiyoyi na 'yan bindiga waɗanda suke neman ɗan bindigar bello turji domin ya kasance su yaƙe sa jami'an tsaro neman sa suke su yaƙa 'yan sa kai neman suke su yaƙa al'umma ne ma suke daddai akwai mutane da dama wanda a halin da ake ciki yanzu babu abin da suke bukata face kawo karshen wannan ta'addanci tun bayan kashe halilu sububu wanda ya kasance shi ke sasanta 'yan bindiga in suna fada ko a ranar da aka kashe sa rahoto ya tabbatar da an kashe sa ne kan hanyar ya dawo wani sasanci yanzu haka dai maganar da ake masu sauraro ku gyara zama tsaf domin kallon wannan bidiyo da zamu mu sa muku daga farko har karshe domin jin irin rikicin da ke faruwa da bellatar jin da wasu daga cikin 'yan bindiga musamman takun sakar da ke faruwa tsakanin shi da kabir maniya wanda dukkansu kowane jan wuya ne ka mu samu ku cikakkun waɗannan rahotanni idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ta mai albarka ku daure ku danna alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa kamar haka ne Muhammadu Kabiru Mane nan dai da Bello Turji yake ta hawa social media yana magunguna a kai. To ina iya shaida ma duniya cewa wannan hassada ce adawa ce tsakanin mu da shi wanda ba wanda a cikin wannan tsari sai wanda ya sa kan shi waɗansu da suke ta wasu magunguna duka suna wahalar da yawon su ne suna sa kansu cikin abun da bai shahe su ba. wannan abu ne tsakaninmu da shi wanda shugabannin da a yankin karamar hukumar shinkafi da kewayen da duka sun san abin da tsakaninmu da shi ya kashe mana mutane ya anshe mana dukiya raba mu da wurin zamanmu sannan kuma har garuruwan da suke mu ne duka ya kore su daga wurin ya mai da wurin wurin zaman shi wannan magana da yake ta faɗi duka rashin fahimta ne da jahilci da waɗanda kuma suke ƙara goya musu baya don suna mai sharin ɗin magana kuma duka dai suna wahal da kansu ne saboda mu ba wanda yake iya yi mana abin da allah ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yi mana ba don saboda haka ya jawo wani yana faɗin kaza kaza nuna ne in akwai wani shi abu da yake iya aiwatar wato ya fara tsalkake kanshi tafan idan ya tsalkake kanshi shi da bakin shi ya faɗi cewa shi a shugaban 'yan ta'adda arewacin najeriya idan ya tsalkake kanshi ka gani hoyin da shi a shugaba ai haga dole kowa ya zo ya miƙa waya a cikin faɗin najeriya da shugaba ya yi saranda kaga dole kowa sai ya yi haƙuri lalle insha Allah in kuma bai iya wato wannan magana banza ne yake amma in dai har yayi niyya ya tuba mu muna goyon baya ɗari bisa ɗari ya tuba a zauna lafiya ya ba da makaman shi kuma sauran al'ummar da bayan shi duka inda shi ya shugaba sai ya jawo su duka su ma ya kawo su duka a zauna lafiya abubuwan da duka aka yi a yahi juna kowa ya ci gaba da noman shi da kiwo da karatu wanda aka saba wanda aka gada inda ba wanda aka ce ya je ya ta'addanci sai in ya yi niyya ya sa shi, to wannan duk magunguna da kake yi wannan magana banza ce kake eh magana banza ce kake kuma har gaskiya ne to don Allah don annabi da kai da mafi girman abin da al'umma da yake ji a halin da ake ciki yanzu bai wuce daɗi ba daɗin irin yadda takun saƙa take gwara kan waɗannan 'yan bindiga suke ta rikici da juna rahoto na tabbatar da tun bayan mutuwar halilu sububu 'yan bindiga ke ta farmakar junansu suna yaƙar juna inda suke ta karkashe juna wanda hakan ya yi ma al'umma da dama daɗi ya kuma yi ma jami'an tsaro da yawa daɗi wanda suke ganin hakan a matsayin suna rage masa aiki ne kusan kowa ya san irin alwashi da alkawarin da rundunar jami'an tsaron ta ɗauka musamman ɗan tsakanin nan tun bayan da ya kasance aka kashe sarkin gobe wanda ran tanubu ya ɓaci shugaban ƙasar najeriya ya tabbatar da lalle za su ɗanɗana kudansu za su fuskanci hukunci mai raɗaɗi sakamakon irin wannan aika-aika da kuma irin halin da suke jefa al'umma wanda bayan faruwa haka ne mai girma tinubu ya mai da shugabannin hafsoshin tsaro na sojoji sakkwato wanda kowa ya ga zuwansu inda daga nan ne suka fara gudanar da aiki ba su sati da zuwa ba aka yi nasarar kashe shugaban dan bindiga su bubu a cikin jihar zamfara wanda dama sun sanar ba wai sun je ba ne iya don su yi aiki a sokoto sun je ne domin ya kasance su yi aiki a arewacin najeriya inda ya kasance wannan matsalar ta tsaro take addaba tun daga kan jihar katsina jihar ta zamfara sokoto kaduna da sauran duk jihohin da suka fada a irin wannan iftila'i yanzu haka maganar da ake dai rahoto na tabbatar da bello turjin ya tsere ya kuya duba da masu neman sa a jallo jami'an tsaro ne ma suke yan bindiga yan wansa ne ma suke sakamakon su ma suna zargin su da ya aikata musu aika aika ya cuce su ya aikata musu laifuffuka na zalunci da rashin adalci irin rashin adalcin da yake aikata ma al'umma wanda mai girma shugaban jami'an tsaro na ƙasa a bangaren sojoji kiristofa musa ya tabbatar da kingin kiris ko saura kaɗan su kawo ƙarshen wannan ɗan bindiga bello turji kusan kowa na ganin irin bidiyoyin da dan bindiga yake wanda yake saki a kafafen sada zumunta na social media wanda za ga yana barazana yana faɗin maganganu na isa a dangane da wannan al'amari duk da cewa ɗan tsakanin nan bidiyonsa na ƙarshe bai wuci bidiyon neman yafiya ko tuba ba ko neman afuwa al'umma inda yake cewa duk wanda ya ba daidai ba ya yafe mai tamkar mutum ne yake wasiya ko kuma yake ba da haƙuri akan wasu aika-aika wadda ya aikata duk da wasu sun ce lallai wannan bidiyo Allah ya sa ya zama na ƙarshe daga shi sai dai a ji labarin mutuwarsa kamar yadda wasu da dama suke faɗa kenan a dangane da al'amarin abin da ya faru jami'an tsaro dai suna ƙara jan hankalin al'umma akan sa natsu su tsaya su ba da haɗin kai da gudunmuwa domin ya kasance a haɗa kai da ƙarfi da ƙarfe a yaƙi wannan matsala ta ta'addanci matsalar tsaro matsala ce ta kowa da kowa ba wai iya ta jami'in tsaro ba kaɗai wanda gwamnati ta ɗauka aiki take biyan sa kowa sai ya tsaya kai da fata a cikin matsalar ka tsaya ka bada gudunmuwa iya wadda zaka iya bada wancan ya bada wancan ya bada da haka sai a yaƙi al'amarin duba da duk lokacin da ya kasance a rasa tsaro to shi in aka rasa tsaro babu wani wanda zai kasance zai samu natsuwa da kwanci hankali sakamakon duk inda kake a cikin ɗarɗar duk dukiyarka da arzikinka duk matsayinka kakan kasance a hirgice a cikin yanayi mara daɗi wanda ake jan hankalin al'umma cewa ba kasafai 'yan bindiga suke zuwa haka nan su jefa al'umma a bala'i ba dole akwai alamomi wanda ke faruwa tun daga kan na 'yan leƙen asirin 'yan bindiga masu taimaka musu da bayanan sirri da makami to irin waɗannan su al'umma za su tsaya kai da fata a kan wajen su da bincikowa kuna sanar da jami'an tsaro bayanan irin waɗannan mutanen na sirri jami'an tsaro kuma na aikin su a cikin ƙwarewa da sanin makaman aiki suna lalubo irin waɗannan shaidanin suna kamawa dan tsakanin nan kun ga irin nasarorin da aka samu na yadda ake kama waɗanda suke sai da 'yan bindigar tun daga kan bindigu zuwa harsashi wanda akwai wani gurgu wanda mun kawo muku bidiyon sa wanda ya kasance dan Nijar ne daga Nijar yake zuwa da waɗannan bindigu da harsashi masu tarin yawa daga ɗaya zuwa dubu ko dubu nawa mutum yake so yana saidawa wanda da bakinsa yake bayyana yana saidawa bello turji bindiga da harsashi yana saida ma halilu sububu wanda aka kashe da dai sauran ayyuka na aika aika to in ana kama irin waɗannan mutanen jami'an tsaro suke tabbatar da dole al'amarin zai rika sauki sakamakon ɗan bindiga ba zai fake a daji ba ya ce a nan yake samun harsashin shi da komai akwai waɗanda dole su za su kawo abin su shigar da shi abin takaici har da mata an kama a filato wanda mun kawo muku rahoto har hoton ɗaya daga cikin matan mun nuna muku Allahu subhanahu wa ta'ala ya kyauta gaba inda al'umma malamai ke ta jan hankalin al'umma a ƙara dagewa da addu'a riba addu'a ce take sa ake kama shaƙiyya irin haka shaƙi zai jima yana shaƙiyanci sai tunanin shi fa za a jima ba a kama sa ba ko kuma zai daɗe yana lastin rana ɗaya ya faɗa hannu ayam sai dai ga shi ne a hannu zai fuskanci hukunci na daidai abin da yake aikatawa ko kuma ya aikatawa mutane Allahu subhanahu wata'ala ya kawo tsaro da zaman lafiya shine addu'o'in al'umma ba so muke wannan bidiyo ci gaba da tsawo ba takaitawa zamu yi da shi a wannan lokaci idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha kamar yadda muke sanar da ku don a farkon bidiyo da ku daure ku tsaya ku danna alamar subscribe idan kuma akwai abin da muke kuke son sanar da mu akwai bangare na comment wanda muke baku cikakkiyar dama akan za ku yi mana magana ta wannan bangare kai tsaye wanda duk abin da kuka tuga ko kai magana a kai muna gani muna tare da ku a kowane lokaci